بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس من للتافي من البركة نسيه قد أربعين من جار الجلاء واللفر محمد ورسوله المنجد لا يقارى مسألة فيها يا باش مفتح mun kwana shafi na hamsin da takwas a darasin da ya gabata inda mala ya kammala nasiha ta talatin da takwas a yau za mu tashi a nasiha ta talatin da tara wannan nasiha ta talatin da tara ya ce al'ihtimamu bil islahatin lazima wa taufiri wa eh, wasa'ilin raha an gane wannan ko bisilahati wannan ko akwai kuskure ne abubuwan na kasa gane ne ya faru a takaice kulawa da al-islahat ok ababe da yake na maslaha wanda yake na dole wanda shine abin da ya zama dole a gyara wa taufiri wa sa'ilin raha da kuma da dukkan wadansu kayayyaki na hutu a gida an gane wannan ko abinda zai zama akwai sauki ga iyalanka ba abinda ya zama akwai wahalarwa gare su ba suka samar da irin wa'annan abubuwa shine kulawa da maslahohi na dole shine islahatin lazima An fahimta Ya ce min ni'amillahi alaina daga cikin nemar da Allah ya mana a wannan zamani shi hada zaman ma wa na min wasa'ilar raha irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bamu a wannan zamani na hanyoyin sauki allati tashudu umurul ma'isha fi hadhihi dunya wadda take sauƙaƙa mana rayuwa a wannan duniya wa tuwaffiru awqati kuma su samu mana da lokuta masu tsawo bakon lokaci zama a gurtace malam ya ce mukayyam kamar AC kaga ai yana taimakawa abubuwa ne na hutu da samun sauki yau ka ce ka zo ka ajiye matarka mafici kun shi ne iya abin kake da shi ai kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ko amma kana da halin sa AC sa AC kana da halin sa fanka a ji sanyi ai abubuwa ne da sauki yanzu mun yi sallar nan cikin natsuwa yanzu inda zafi ake yi dole sai mun buɗe wunduna mun bubbude wurare mu ce ai akwai zafi ba wuta muna kuma buƙatar iska ta shigo ba haka ba to kaga abu ne wanda yake wasila ce ta samun sauki a rayuwa kace wa sallaja northridge irin nan ka samar da su da kuma da idan abu ya zo ba yadda za a je shi sai dai a shanya ba haka bane yanzu nan sallajas din suna da amfani akwai manya-manyan sallajoji da ake da su irin irin wanda suke rike abu yanzu nan zai zama ice ya zama kankara a ɗauki lokaci ko mai tsawo ana amfani da shi ba tare da ya lalace ba akwai su a gani akwai wanda mutum ma zai iya shiga ciki ya yawo a cikinsa irin manya-manyan gidajen yanka dabbobi da sauran zaga suna amfani da shi ba ka bane kamar yadda su a saudiya su akwai su sosai akwai na hukuma wanda da su ake amfani lokacin aikin haji an gane ko idan aka kammala aikin haji a haji suka watse to dabbobin nan da aka yin su aka hadaya ana kai su kasashe da ake fama da yunwa ya ƙoƙi su filistin su sudan ɗin nan ake zuwa a rarraba wannan ragunan to daga ciki har wanda suke cikin saudiya ana cewa jami'o'i ana kawowa jami'an mu bayan an gama aikin hajji da sati biyu sati uku ma alhaji sun watsi wasu ma sun kokoma gidaje wallahi za ga har ya kai kusan da wata ma za a kawo shi da karshe frozen wallahi yayi ƙarfi a cikin kankara bai lalace ba kan inda babu irin wa'annan sallajojin a ƙarshen ta sun ce dole sai dai a haƙa rami abin da shi kawai ko kuma a san yadda za a yi in aka kawo shi daga nan da sanyi shi sannan mu ma a nan cikin jami'a muna da irin sunan haka za a saka su to haka za a kira sun da yawa ɗalibai yawa domin duk jami'a tana da a cikin budget ɗinta akwai abincin ɗalibai da naman su da komai ka fahimta so wannan access ne ya zo so dole a rabu da shi ga ɗaliban sai da ana neman masu aure duk wanda yake da mata zai ya ja rago ɗaya rago biyu gurbanin iyalinka ka gare to kaga sai ka zo kuma idan aka fata ragon za ka je inda ake yankawa da inji ba irin su mahaucansu ba irin wanda suke wahalan daddatsawa ba ne irin namu nan da adda ko wani abu inji kawai za sa zu zu zu sai ka kaci ko buhu da nama ka zo ka saka shi kuma a fridge gidanka a gane a freezer ai dai ta diba daidai da kai ta ci kana mazurai <laughs> abin da nake so in ce mana wannan freezer din da ake sawa yayi amfani ko bai amfani kaga abu ne na raha kuma ka san daga cikin abin da yasa aka ce wa mu tarwiya ranar tarwiya aka sa mata suna tarwiya saboda fa shanya nama da ake ne a wancan lokacin ranar ba su da ke eh, ba firjin a lokacin babu wani abu na yawa sai dai duk da aka yanka a shanya shi a rana sai aka ba shi sunan wannan kwanakan da ake kawo saboda ana fita to kaga shi an ci gaba yanzu in aka ce za a bi mu abin da ake kaga da sai a ce to yanzu a canza mai suna amma dai a haka su ne yake tun a wannan lokacin aka da amma saboda wannan shanyawan ne da ake na nama su kaga irin wa'annan abubuwa ne na jin daɗi da su ka kawo mata aiki a gida kuma ko kai baka ba yanzu idan ka siyo abu aka ce maka yau ya lalace kuma jiya ka siyo ya za ka yi sai kai ta fada kuma zuciyar ka ce za ta yi ta asara amma idan ka samar da irin wannan kayan ajiyar sai ga ajiye shi kwana biyu kwana uku har sati ma abin da kace yana nan ana amfani da shi ko da bai lalace ba kuma in kuka ci abinci ko ga rage ma haka suka a ciki kuma za ku iya ma shi ko za ku yi amfani da shi duk yana matsala sana da yawa bayan nan sai malai ya ce wal gasala da washin mashin <laughs> washin mashin yanzu ne ba ta son su yi aiki da hannunsu za ka sai washin mashin ka saka kayan ka wanke nan da ko ba ka bane ka na cir ka wanke ka ciro ka sashi ya bushe maka da kaya akwai wanda shi kuma yana yi lokaci da a gani yanzu na ga mashin din da yake mutum a ciki ba sai ka tsoma kanka a ciki ko sai ka duburar kawai a maka za ka samu za ka yi selectin irin aski ga hotuna nan ba ta yi selectin irin wani umfok ne ma haka kan je fito da irin wannan pump in low ne in skin ne ba za ka zai maka mashin akwai kitso ko yawa to kaga akwai dishi washa sosai gashi na shi ma eh da ka na masa kawai da ka kunna kawai sai da wanke maka kwano a gani so duk wasa'ilin raha ne yawa sai ni na fito ne irin wannan a rage hada shi duka a yi da hannun kuma a yi da wancan dan wannan zai lusarar da kai ne ka zama babu training a jikinka kullum zaka dan tsari ba ka aikin komai sai dai ka je ka tsara in kana son ka ga wannan sai ka je na zaka gan su iri iri har takalmi sai an samu wanda zai saka masa injin din sa maka tsaba ma sai ka saka ba za ka yi wahala ba kana daga zaune a maka komai ka gani su amma kai motsi kai aiki shine abin da ake so musulunci bai so ka zama lusari an fahimta amma dai wasa'ilar raha na saki a gida yace har zuwa ƙarshen abubuwa da yawa ga sanan ya yakunu min al-hikmati tawfiri ha fil bayt sai zama na daga cikin hikima irin wa'annan ababe a gida bil jawdati allati yastati'uha sahibul baiti da ingancin da ma'abocin gidan shi kansa mijin ne ko matar ne min ghairi israfin za su iya amfani da shi wala mushaqqa ba tare da sun sha wahala ba wala budda min at-tafriq bayn al-umur at-tahsiniyya al-mufida ya zama dole kuma ana mabambanci tsakanin waɗansu ababe shi wani luxuries wayannan ado ne na kawa ne kadai masu amfani kalmaliyati azza'ifa kamar wasu ababe na luxuries wanda su suna karewa za ka ga sun lalace ba su da wani amfani kar a damu da irin wa'annan abubuwa ba su ake nufi ba allaci ta kimata laha wanda ba su da kima ka zo ka sa wani irin irin sandaliyar da iyakacin fitowa ka ka burge mutane amma kuma ba shi da wani amfani kai a wurin kashe kuɗi da ka kashe ka sa masu ɗan ƙarami daidai yayi saboda ba ra zai ke zo a ma hasken ake bukata kawai to kai kuma ka zo ka sai irin mai tsadan nan da zai cika wuri a ce kai ka ga wani irin sandaliya da na gani a gidan wani to sai me me me ya wannan shi sa mawala ya ce raki mata laha sai mutum ya kula ko da za ka yi abin to akwai abin da shi fa kawai ado ne ba wai amfani yake muku da shi ba ka gani yanzu har irin su kansu fitilolin sai ga akwai wanda kawai kudinsa zai sai maka wasu kananan da wallahi tallahi duka adadin wurin ka sai kudin kwaya ɗaya ne wannan sai goni shi ya fi so sa irin wannan mai tsada dan zai burge mutane Allah ya ce min al-ihtimami bil islahi ma fasada min min al-murafaqati wa ajhizatihi na daga cikin kula da gida shine gyara abin da ya lalace ka kaga wani soket ya tsinke ko ya lalace ka gyara ka canza wanda yake bukatun a yi a inganta kar abu abu irin naked waya haka abu bude can ga wata kofa ta balle a gyara shi yana daga cikin kula da gida kar a bar shi ya lalace haka an gane wannan ko ya ce da abubuwan da suka taho da shi kamar tv yana zuwa da remote sai remote ya lalace to a canza wani remote din ko a gyaro kar a bar shi ya haka nan ko wani waya ya tsinke haka dai irin wannan abubuwan a rika kula malai yake cewa wa an nasi yuhmilun wasu mutane suna sakaci wa tashtaki zawjatihim min buyutin matansu ma suna kuka daga irin gidajen da ta'ujju fi har hasharat kwari a cikin gidan kaga wani gida an kashe da kasan kashe da dajin sauro sauro ne kwari ci ta dai ya ku gidajen da kyankyasai ci ta yawo ko aka bane ko mai gidan shi bai damu ba ita ma matar bata damu bane ko kuma ta damu ta rasa yadda za ta yi ta ce mai gidan ya sayo magani ya ki sayowa duk zai yi wa kuma shi din kaga ya sayo ma ya bada ta ki ta sa magani to babu kyau irin wannan duk sai an kula da irin wannan kula da gidajen gaskiya har ya ce wata filu fi hal bala'at ga bala'o'i na faruwa a gidan bala'i iri iri mana dan za ga irin wannan gidan har ka za ka yi ta gani saka ta fada cikin roba sani ba an sha bayan girki da shi duk kaga za a shiga cikin damuwa ce wata tafuhul kumama bin rawa'ihin kariha kaga bola na cikin gida shine kumama gin din da ke gidan to wannan abubuwan ke ya tabbatar da wani odo ko wani mara daɗi ka gani yace wata tanasaru fihi qawl asasil maqsudi wa talaf sai ka ga ainihin wato ana samun pieces na wasu abubuwa da suka kaskare na gidan wanda kuma ba zo an mai da su ko an yi amfani da misali sai ga kareyen cokali ko kareyen plate da a cikin wurin bola a duk irin wani abubuwan bai kamata a gansa a haka ka gani wala shakka an na hada min mimma yamna su sa'adati fil bayt ce babu shakka irin wannan yana hana jin daɗi a gida dan gida ya zama kazantacce ne ba za a ji daɗi ba za a samu fresh air ba yace wa yusabbibu mushkilatin zawjiyatin wa sahiyya yana haifar da matsaloli na aure a auratayya ma Don matar ka in ka zo kana mata fada ta yi kazanta a ce a ce ne kai ma ka ce ita ce daga nan an samu two fighting ka fada sannan da ma na lafiya a lafiyance kuna shakan cuta ko ya kawo innan ƙwarin al'aqilu man alaja zalika mai hankali ba shine wanda ya magance wannan matsala? to daga nan sai nasiha ta ƙarshe a cikin littafin kuma daga shi littafin ya ƙare shine nasiha ta arba'in malam ya ce al'aike na ubi sai ahalin baiti kulawa da lafiyan mutanen gidan lafiyarsu ke eh, wa ijira'ati salama da dukkan ababe da ake na ainihin wato kubuta na aminci da za a samu a gida yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan sallama yana cewa idan mari da ahadun min ahli baitihi idan mutum ya yi rashin lafiya shi annabi ya kasance in ɗaya daga cikin yan gidansa ya rashin lafiya nafasa alaihi bil shi yakan tufa masa addu'o'i ya masa kula uzu bi rabbil nas kula uzu bil falaq ya masa addu'a kenan ana so kai haka kuma in dai har annabi ya kai nuna hatta su fara sai kamar da su waye waye dukkan maganin iyalan gidanka akan kai ki sai kai za ka kai su asibiti kai za ka siyo musu magani kai za ka yi musu kaza tunda da sha annabi yana yi za kuma ka iya yin waccan addu'a da annabi yayi malai yake cewa kana sallama idan akhadha ahlihi alwa'aku almarad wato da rashin lafiya ya sami iyalansa amara bil hisa annabi yakan ce ayi hisa al ma'arufa ma'rufa wanda ake yi fa suni summa amarahum bi fa hasu sai su rika cin wannan hisa shine ake ci yanzu za ga a Saudiya in ka zo shan ruwa suna kawo wani abu kamar tunkuza ana yin shi tun lokacin man suna irin wannan yana da amfani sosai yakan sa zuciya ta samu sauki yakan kwantar da hankali in kana fama da wani rashin lafiya sai kaga cewa ciwon ma ya warke saboda cin wannan ko da ba shi ne da da maganin ciwon ka ba amma yana sauƙaƙa kwantar da damuwa yana kwantar da ciwo shi ka zaga idan aka mutuwa ma har yanzu ana yin gumba a gidajen mutane duk da irin wannan abu ne yana sa a ji haushi sosai ka a ji bakin cikin na rabuwa da wani yana dan zaga mutane da shi sa ake irin wannan abubuwa to yanzu sai suka ci gaba suna irin shi har da nama ana yi a yi da nama a cikin shi da dabino da in ka ci ba a ba yaro da kiuya an fahimta to irin wannan su annabi sai sa a yi a gidansa ana ba su suna ci dan mutum ya zama ya samu lafiya mutum bai da lafiya ya ce wa kana ya kula har ma yana cewa innahu la yartaqi hazi wannan hisadan yana toshe fu'adil hazi kaga yana toshe zuciya mana yana kange ko yana ɗaure zuciyar mai bakin ciki ya ta zama mai kauri ya iya in karin bakin cikin sai ya zama ya samu juriya kun fahimta in ji manzon Allah yace wa yusurru ma'ana wa yasuru shine yakshifu yana yayi an fu'adi saqim ka gani yana yayi masa zuciyar mara lafiya kuma yakan bude masa ita ta zama tawon kuta gyaru kuma ita zuciya ita ce sos din duk jikin mutum in ta samu gyaruwa ba kaga ko ina zai gyaru daga nan shikenan sai mutum ya warke amma tasuru ihda kunna alwasaq bil ma'i yace wallahi tana tsaftace zuciyar mara lafiya kamar yadda ɗayan ku take tsaftace wato dukci da ruwa an waje ya daga fuskar ta kasuwa ta wanke fuska to aka wannan abun in aka shashi yake wanke dattin zuciya wa an ba da ijra'atul wiqayati salama sannan kuma dangane da waɗansu daga cikin ababe da ake iya amfani da su don samun aminci a gida yace qala rasul sallama annabi yana cewa idza amsaytu idan kun kai yammaci a gida dan zaman lafiya annabi yace fa kufu su biya ku kama yaran ku kanana ku aje su ku ba su yawo ana yin yamma rana ta fadi kusa mai yara ƙanana in ji manzo Allah sallama yace fa inna shayatin tantafiru hina ile domin shaydanu suna yaduwa a wannan lokaci fa idza zahaba sa'atun min al-layl idan wani yanki na dare ya tafi ma'ana an shiga cikin dare a fa'in faduwar rana ba ya ce to fa kallu sai ku tsala yaran ba matsala yanzu sai ku sake su ci argogin su amma za ka sakacin mu yanzu yaro karami da magarba yana yawo a titi ba kowa ina uwaci ina wani lokacin ba kai a jikin shi nabi ya ce a kama yanzu wannan yaron in ya zama tababbe ko ya zama daba ya za a yi da shi saboda ba shi bane wani aljani ne a jikin shi kawai ke mutane dabanci hagar to annabi ya ce a kame su a datar da su in ba ta ce ma mai hankali sai ga ta goye ɗanka haka ake ta goya shi ta kintse shi wuri guda malam yake cewa annabi sai ya ci gaba da cewa fa zalli qul abwaba sannan ku kukkun da kofofi ba su a bar kofar gida a buɗe in dare ya yi an fahimta daga rufewa wanda zai bude ya yi addu'a ya bude in za a shigo a buga sannan a bude ba wai a bar kofar gida a bude ba wazkuru ismallah kuma ku ambaci sunan Allah wa khammiru kuma annabi ce ku lullube ko ku rufe kwanukan ku kwano da aka daddafa abinci da waya aka kulle har ga barin tukunya a bude wazkuru ismallah alaikum ambaci sunan Allah sannan za ku kulle ku ce bismillah ku kulle kwano ko tukunya walau an tu'arrada alaiha shay'an ko da ba murfi a gitta masa wani kwano ko cokali a kan shi a gefe ko tsinke ko da shi ne a yi haka in ji manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ya ce misalul uli wani nahwi kamar itace ko makamancin wannan wa asfi'u masabihakum sannan ku kakkashe fitila ko da zaka sun kwanta bacci sun bar ku ina a kunne a kakkashe fitila wannan duk umarnin manzan Allah ne hanyoyi ne na salama a gida an fahimta na tafiki a zauna lafiya har irin su fire extinguisher nan duk a ajiye su a cikin gida a kasu yana da kyau a tanaji duk irin wayannan abubuwa sannan yake cewa ko irin wannan abun da suke saidawa a wurin masu kashe gobara irin wannan tsumman da baya kama wuta a fata ake ba da kuma zai faru za a sashi a toshe kan gas a kuma nuna ma yan gida ya ake amfani da shi in ta kama yawa Allah ya tsare ya kare sannan ya ci gaba da cewa wato wannan hadisin muslim ya ruwaito sai ce agliku abwabakum a wannan hadisi annabi ya ce ku kulle kofofin gidajen ku wa khammiru aliyatakum ku rufe kwanukan ku wa asfi'u asrujakum ku kulle ko ku kakkashe fitilunku wa auki'u asfiyatikum ku rika kifa kwanuka ku guga ko wani abu kar rika barin ta haka abu kawai a kifa ta duk saboda tsaro ne in ji manzon Allah ala shuddu ribataha ala afwahiha ku kulle bakin ku dore tukunya ne mai murfi a kulle ta da murfin babu kuma a sanya da za a kife ta a rufe wani abu kar ba abinci kawai abu dai ba kifewa annabi ya ce fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan domin shaytan baya bude kofa da take rufe in dai shaytan ya zo kofa a kulle ba zai iya bude ta ba kuma bude ta kawai zai wuce idan sai ya zo ya ga gida a bude ne sai ya shigo ya ga daki a bude kawai sai ya shige an fahimta saboda haka annabi shi yake cewa shaytan baya iya bude kofa da take rufe wala ya shi an baya buɗe abin da aka lullube shi ya ba a rufe shi bai iya buɗe wala ya hillu ka. sannan kuma baya warware abin da aka kulle wa innal fawasiqatu kaga an zo kanta ya haka ta ce fuwai shi ka ta ce domin ita tsaka ta durruhum baiti ala ahlihi tana cutar da yan gida da ya mutsa gidan har tana sababa gobara a gani ya ce ta habu a cinis sarabi tana jan fitila ko kuma tana jan labanin fitila an fahimta ya shi fa yashta ilu fil baiti sai ga gobara ta kama gida kaga annabi ya kira ta ma shiga sakar kenan qala sallallahu alaihi ya ce la tasrukun nara fi buyutikum hina tanamun kar ku bar wuta a gidajen ku a kunna lokacin da za ku kwanta yadda dai ana nufin wuta ne wanda yake ake jin dumi ake kaza irin na wancan lokaci to har na wannan zamanin ma tunda nefa zan za su doke wuta ba ga maka suke ba sai da za su kawo ba ga maka suke ba to za ka dole ne ku rika kakkashewa duk abin da aka san za a kashe shi bai da amfani a kashe shi kawai sannan a kwanta kai a matsayin ka ne mai gida cikin ka ne kafin ka kwanta barci ka zagaya ka kalla ina ne yake kulle ina ne ba a kulle yake ba ina aka kashe ina ne ba a kashe ba cikin jarta komai ka tabbatar da komai instead shi kenan sai ka koma ka kwanta kai a azkafin ka zai wancan ka Allah shi ne mai karewa kuma a gani so wannan littafi shi ma mun kammala shi muna addu'a kamar yadda muka faro shi farko zuwa yau Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta ya zama daidai ne wanda kuma muka yi kuskure a cikin sa Allah madaukakin sarki ya fi mana ko karancin ilimi na'am alaikum assalam wala duka kuskure ne shine matsalar ai ya shiga ban daki wai yana bayi sai yana cikin daki ba dan kwali ba komai ya ba matsala ne da wuya abu jinna a jikinta sai dai kawai bai tashi ba ina biya maka ko a cikin daki yake ta rufe gashin ta kafin ta shiga bayi da ya addu'a kullum ko ina da ina Allah ya tsare mu alaikum assalam Allah suna zuwa ne wace aikin hari gaskiya ka'ida shi ne sai sun ji sai sun nemi izini sai suna da izini suwa kuma shi ma izinin suna biya in ɗalibai ne za a ce mutum ya biya wani adadin abin da bai kaka kara ya karya ba dai wani lokaci kuma kyauta za a bashi hukuma ce ta yarda ita za ta ga adadin alhazanta a lokacin da za su shigo daga wasu ƙasashe yadda ba za a takura wa alhazai ba gaba ɗaya sai su ba da izini za a baka permit ne a rubuce duk inda za ka wuce ba ma kana da takardar zama a ƙasar a ko kuna dan ba ma za ka nema ba sai ka da takarda amma kana takarda sai ma ka san kai kai kanka ya har ta je ga to so ka sai a baka izini a rubuce cewa za ka baro garinku wato abaha ko riyad ko madina an ba ka izinin ka shigo maka dan kai aikin hajji shi ba su rubuta dan yin aikin hajjin bana idan ba hajji za ka shigo ba wannan za su baka za su yi shigowa an san kai bakanike ne an san kai direba ne wani abu ya kawo ka za ka yi ne ka fita ba haji ka zo ba dan sun aka kama ka da kayan haji a lokacin to an kama mai laifi ne amma wannan takardar ta rubuta an yi indiketin haji za ka yi na bana to kai kanka da ita za ka yi ta yawo ita ce komai naka da wani jami'in tsaro ya ganka zai baka za ka nuna masa shi kenan zai gyara ka ina fata ana fahimta an baka ilimi so kuma za su baka duk abin da kake bukata so idan aka tashi za a yi aikin hajji a da sababbin ɗalibai waɗanda suka je suna jjc kenan ba su taɓa yin aikin hajji ba to jami'ar su ita ce za ta ɗauki nauyin nemo musu wannan izinin a hannun hukuma fahimta sai ta basu kuma ta ɗauke su da kanta a motar jami'a da za a rika yawo da su a kai su duk inda za a kai su alhazai ne daga makaranta to sai suka daina yi ba ni dai har na baro na san sun daina ya zama abin da kawai ake iya yi shine in kai kana da hanyar da zaka baka samu da kanka a ka ka nemo wa kanka ba ka da shi kuma sai ka samu dama kana aiki da hukumar alhazai ta kasar ku biyu ma'ana ko ta jihar da kake ko kuma ta kasa gaba da ma'ana ko dai na haka kamar mu Najeriya ko ko kuma na abin nan na Muslim Pilgrims Welfare Board da ake samu nan kaga cikin biyu za ka iya aiki da wasu a matsayin casual worker din su a ofis din su da yake maka ko a Madina misali kana musu wani aiki tun da kai kana zaune a can to su ne za su baka takarda da kantaki da komai da bayanin wannan ma'aikacin mu ne kaza kaza to ka samu damar da za ka iya wucewa da wannan takarda ka shiga aikin hajji ka shiga ina fata kana fahimta idan ka zo wucewa da motar yan baki ba za su matsa muku ba za ku wuce lafiya na? shi ma an shiga da shi dama kuma ya ne amma in ba haka ba kan motar haya ta gudu to za a cike motar a cafke ku kuma sannan idan kuna da takarda ta zama a ƙasan kun sha sai a ce ku warware haramin da ke cikin ku kaga an sa muku fidiya kenan ko ba kun dan kun harama daga miƙati ba fidiya ta hau kan ku shi kenan an muku da sauki kenan a ce ku sa kayan gida kuma ku juya ba za ku shiga makan ba ina fata ana fahimta shi kuma direba idan ya san wata hanya da zai galin ɗinku sai ba ta daji nan ba a dajin fa akwai jami'an tsaro dan suna bi ana ana zazzagayawa in ce in ya san yadda zai iya shigar da ku maka shi daga nan kai ka je ka ta da yanka jininka da za ka je ka yanka dafa dan ka cire harabi in kuma ka yi sharaɗi wanda ka zo ɗaukan harami a miƙati da cewa ya Allah duk inda wani abu ya same ni to anan zan sami hilli anan ta tafi da akanka sai ka sake harama an ka shiga daga wurin kuma ka shiga bara da aikin hajji kana yin haka ta san talibai akwai shegen wayo duk sun san irin wannan abubuwa ana fahimta so aikin hajjin da mutum in ya je da izini ya yi aikin sa kuma ya yi idan mutum ya je aikin hajji babu izini to akwai malaman da suka ce aikin hajjinsa bai yi ba domin ya saba ma waliyul amr ya saba wa shugaban kasa ya ci amana ya takura wa alhazai to yanzu fa duk wannan abin fa ina maka labarin lokacin mu ne ni abin da na sani na duk tun da aka zo na tafi aikin na tafi makaranta har na gama shekarun nan ina aiki da hukumar alhazai na yi aiki da hukumar alhazai ta national na hakun shekara uku na yi aiki da na shekara hudu na fahimta amma wani lokaci za ka ga kuna makaranta su sun tafi ba za ta iya musu ba da ka shiga motar su ka musulmi dila da wannan abin ma sai dai ka bi ta kasuwa a ta kasuwan na taɓa shiga motar wanda su ba su da takardu ni ina da takarda amma kuma wallahi har ne sai da aka kama tun da na shiga motar sun shafa mu to ban manta a lokacin har sai da na ji ciwo na yanke da babuwa waya garin su magalin mu aka bi ta hanyar da za a ba a shigar da mu mata ashe shi kuma hanyar da ya bi bai kyau ce amma akwai karnuka gonan wani mutum da karnukan nan suka biyo domin za a sauke ku ne ku taka da kafa kudan mutacin sai ya wuce kamar gala sai biyu ta waje ya dauke ku ai wurin tserewa karnukan nan ne malam wallahi a kafa ta nan da na yanki akwai tabo kaga da kaji kaji ciwo bai cire haramin ba saboda dama ni ina da takarda amma sauran sun shafa mu sauran duk suka shafa suka ci to aka soke daga wurin zumum ne daga wurin zuwa cikin maka kilomita shida ne waye zai dauke ka ba mota haya wani duk mota da gani boss ne na azai kawai kuma komai a lissafe yake dole wannan da ka ya shi kudi shi za ka ba kuma to misali ne ke ka kaga sai da naje ina aikin hajji kuma ina jinyan wannan kuma to abin da nake so in nuna maka yanzu nan a shekarun nan na yanzu daga bara da bara wancan musamman baran nan da ta wuce malam sun tsananta tsana wanda ba da baka taɓa tsanani ana har cikin tantuna ake bi duk wanda aka gane ba alhaji bane kama shi ake kaga bana ko ba amma san me za su ba wanda wannan kafin na alhaji da suna sawa a hannu wallahi ba ka da shi kashi da uku afirka kuma daga cikin abin da suke yi ma hatta jami'an hukuma a alhazai in dai kai jami'i ne to ba haji ka zo ba ka zo aiki ne saboda haka kawai za a ga aiki ka tsinka ne da duk wani takardu da ma'aikaci ne in aka ganka ma da kayan alhazai dan ma laifi ne kaga suna takurawa ne to saboda haka ko mafi sauki mutum da ya cika kai da shi ya san ya je ibada ne ya dawo to kuma wannan fa duk wanda yake Saudiya to ina ga ba a Saudiya kake ba kace zaka zo ka baro makarantar ku dan kana karatu a a Kuwait ko a Bahrain ko kana karatu a Dubai zaka shigo kasar dole sai kana da wannan izinin yan kasan ma da suke karatu auren su ne dan maka da shi bai da matsala tun da maka ne kawai zai shiga ya mushi ko yanzu ko a masan kake sai kana da izinin yi suna da izini to shi za zaka ga masu wayo da in suka je za su zauna a kasar kamar masu zuwa neman kuɗi a ɗalibai ba don suka tashi yin ikama residence permit na maka suke yi ko a lokacin aikin hajjin ko da an kulle hanya da an ga ikama su ta maka ce za a lokacin gida za su ba za a hana su ba sai su je su shiga kawai su abin da su to yanzu wallahi sai da izinin hajjin ana so ne a gagga izini na kai aikin hajjin wannan shekara an rubuta komai da hotonka da sunanka daga izinin hukuma shi suke yi kuma ba su so a rika takura alhaji shi yasa ga mukan ce idan idan gwamnatin Saudiya aka yi aikin haji suka ce mutum miliyan biyar sun yi aikin haji wannan shekara to ka kaddara mutum miliyan bakwai biyar din nan shine wanda ya shiga kwamfuta a wurin su wajen miliyan biyu ko sama da biyu sun shiga babu takarda ba izini ba kuma ka gani abin yake Allah ya kawo mana sauki eh, Allah ya kawo mana sauki ga hajin ma bana yayi yayi arha yanzu masha Allah su ma suna yi to amma duk yanzu kan kuɗa musu ake su ma ana kama su duk hadda su ake kama malam har ɗalibai ana kama kuma idan yanzu fa in suka kama kama da wannan laifin kana da takardar zama garama ake maka ma'ana ana sa maka fine da zaka biya sai ka biya wajen dubu hamsin na biyar dubu ashirin dubu talatin wallahi sun ga to ya kaka yadda ka sa a kamar azumi hajji ban da wannan bai can wannan rima ka san an samu incident da mutane sun mutu saboda ai wani hitwe eh to sai saboda wannan yawan wayannan ba a register to duk irin shi saboda wayanda suke a Lazar register an ba su kula an yi su prepare ma za a kai su za a ba su eh, za a su everything amma su kawai masu bin daji daji to shi wannan hitwe ne zo suka dinga mutuwa to kaga irin abin da ake gudu kenan shi yasa suke irin wannan wallahi Allah ya azurta mu da hajin bana Eh, da umar bana ita ma ko da shi sai umara kullum koyaushe akwai ta dama eh na'am to ina ganin shikenan ko in dai mun samu dama ban sani ba ko muna da littafin mu na azumi da muke karanta kamar yana nan ko an yi ci gaba da shi darussan da ya shafi azumi kafin azumin ya zo dan kun ga yau ɗaya ga wata an ga wata jiya so yau ɗaya ga wata so kaga yanzu azumin duka kwanan ashirin da takwas ne ko da tara ya rage so ni abin da yake gani kenan tunda dama yawanci azumin samu dai in muka ce sai mun sa wani sabon littafi gaskiya ina gudun kare zama na wani wani nauyi ko kaza yawa so za mu duba nan mu gani eh shine ina ganin kamar muna da su da muke ajiyewa zan duba an gani ko yanzu muka yi sallah muka yi addu'a kai yana nan sai ya zama shi zamu rika dan yi dan darasa da suka shafi azumi idan azumi ya zo kun gana ma yadda karatun da yake zama ya Allah mu da sarki ya shirye da mu ya ba mu ladan abin da muka kanta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah